Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yar sarki ce, babi na arba'in da bakwai. Sarki Abu Zarar rai ɓace umarci sarkin yaƙinsa da ya dakatar da su. Nan fa abu kamar wasa faɗa ya fara gadan-gadan. Sarki Abu Zarar ba tare da ko shirya ba ya ɗauki takobinsa sannan ya umarci duk wani mayaƙin yaƙin da ya fito don kuwa ransa ya ɓaci ba kaɗan ba. Yaƙi ba sanarwa sannan a faɗo musu gari haka mutanen mutanen su ga yaran su. Sarauniya su rage jin abin da ke faruwa cikin tashin hankali da tattara gimbiya Ikilima tare da jakadiyar tare da jakadiyarta a kan su buya. Yarima a turaburan sai ya bashi da kowa ya fi na mahaifin sa baci Cikin ƙanƙanin lokaci ya fito shi ma ya fara faɗa. An fafata ba kaɗan ba, don kuwa kusan duk mutanen yankin Arakash an ƙarar da su ciki kuwa har da sarki Abu Sufiyan. da Yarima Ado Turab ya kashe shi da kansa. Sannan Yarima Salim ya kashe Waziri mahaifin Gimbiya a Ikilima. Cikin rashin sa aka samu wasu daga mutanen cikin yankin Arakash suka shiga gidan sarki da munafurciya suka yi nasarar kashe sarauniya sirayya wanda duk cikin duku da shirin Yarima Salim ne. Duk abin da ke faruwa mai martaba sarki Abu Zar da Yarima Abu Turab ba su an basu wannan barnan ba. fada aka yi sosai inda suka ƙarar da mutanen yankin a rakashi. Wanda da suka rage ma duk sun jiga da ba kai mutum goma ba. Sai kuma Yarima Salim da shi ma ya zama jina-jina aka guntule masa hannu guda. Sannan ga sararraki da yawa a jikinsa. Da yake fadan ba a sat faɗan ba a tsakar garin gobe shi aka yi ba. Sai ba wanda ya damu da gawar gawarwakin kawai aka haɗa aka sa a rami. A rami guda har da gawan sarki Abu Sufiyan. Mutuwan sarauniya Sarayya da mai martaba da Yarima Abu Turab sosai da kuma sauran kuyangun da kuma sauran kuyangun ta bari ma jakadiya. biya Ikilima ta shiga tashin hankali sosai na rashin mahaifinta da sokuwa sai inda baba bata lokaci naƙuda ya kama ta cikin ikon Allah da taimakon jakadiya ta san yaran ta biyu mace da namiji. Abin ya taru ya wa Yarima Turab yawa dan tabbas ya yi farin cikin haihuwa amma jimamin mahaifiyarsa ya danne hakan. Sarki Abu Zarri ya nuna farin ciki sosai da ɗaukan jama'ar yanki. Inda a ranar suna yara suka ci sunan su mace aka sanya mata Jamila, shi kuma namijin aka sanya masa suna Muhammadu. Kuma a ranar mai mata ya haɗe yankunan biyun suka koma yanki ɗaya. Duka ya zama yankin Obej. kawai an kashe batun yankin Arkash. Jama'a da dama na yankin Arkash sun yi farin cikin hakan, don dama sun gaji da mankan zaluncin Abu Sufyan da yaransa. Mai martaba Sarki Abu Zarri da ‘ya'yanta mutanen yankin Arakash duka bai bar su a matsayin bayi ba don ya ciyo ganimarsu. Aka sanya halima salam a kurkuku sannan ana jinyar a can, lokacin kuma ana horar da shi. Bayan wata shekaru da Muhammad da Jamila ke da shekara biyar-biyar, aka tashi da mummunan labari a cikin garin wanda ya matuƙar girgiza al'ummar wannan gari don kuwa tabbas rashi ne babba wanda samun sa ba sauƙi. kasancewansa mutum mai tausayi, adalci, kyautata da kuma jarumta. Rashin sarki Abu Zar ya jefa Yarima Abu Turab cikin matsanancin damuwa da ɗaukacin jama'ar wannan gari. Damuwa da tunanin da sarki Abu Zar ya sanya a cikin zuciyar shi shi ya yi nasarar kai sa ga ƙarshen rayuwarsa inda aka gama jimamin rashin sa da zaman makoki. Sannan yaron Waziri da yake ya ga gimbiya Ikilima ya buƙaci da a naɗa Yarima a ba kan kujerar mahaifinsa, tun da dama shi ne mai gidansa kuma kowa ya shaide shi shi ɗin mutum nagartacce ne, jarumi wanda ahalinsa ba wanda bai gado ba illa iyaka zuciya. Shi kuma a Atrab yana da sauran fusata da zuciya, shi kuma Sarki Abuzair yana da haƙuri sosai sosai. In ka ga ya magana to tabbas an ƙware sa ne. An naɗa Sarki Abutrab a lokacin da yaran suke ƙoƙarin shiga shekarun shida, kuma a wannan lokacin ne Allah ya azurta Sarauniya ilimi da samun juna biyu. Yarima Muhammad yaro ne mai haƙuri, tarbiyya, girmama manya, tausayi, ƙaunar juna, ƙaunar jama'a. Ba ruwansa da hayaniya, in ka gansa yana wani abu to ba za ka taɓa tsammanin yaron sarki ba ne duk da ko ƙanƙantarsa, amma halin ku gare sa. Gimbiya Jamila hassana Yarima Muhammad ita ma a gefenta ta kasance mai sanyin halin da halayyar kakarta Sarauniya Saratu ta kwaso kaf. Sautari tari za ka same ta da yaran Kwango suna wasa ko da ce tana musu karatu. Yarinya ce mai matuƙar shiga inda tsakaninta da wanda ya rima Muhammad ba sa jituwa don abu kaɗan masifa. Don abu kaɗan ta ce masa ita ya saki ce shi kuma ƙaninta ne. Cikin sarauniya a Ikilima har ya kai wata takwas amma cikin ƙaddara ta Ubangiji. Haka kawai aka tashi ciki ya lalace sannan yara uku ne a ciki duka maza amma ba su da sun riɓe. Kamar waɗanda suka wuce watannin haihuwarsu. Sarki Abu Turab ya ji ciwon rashin wannan ciki haka sarauniya Ikilima. Yarima Muhammadu da Gimbiya Jamila ko har da kukansu ganin sun rasa ƙannensu. Bayan shekara biyu sarauniya Kilima da kuma samun wani juna biyu inda lokacin yaran da ke neman shekara goma goma. Farin ciki kowa yake a masarautar nan kusan har da walima mai martaba ya haɗa da farin ciki. Yarima Salam da yanzu sarki Abu ya ‘yanta shi kuma ya cire su a kurkuku ya bar su yin rayuwa kamar kowa. Duk abin da ke faruwa a cikin garin yana sani sannan har lokacin yana cike da haushin sarki Abu kuma bai bar sangin biya ikilima ba duk da kuwa ya san ta ta masa nisa wannan ciki na sarauniya ikilima haka shi ma ya lalace yana da wata takwas sannan wannan yara biyu ne a cikin ta duka maza wannan abu ya matuƙar damun sarki abu turf inda wani boka ya ce musamman ake musu amma kasancewar sarki abu turf mai addini sai ya iya dace kandara ce ba wani asiri shi ya san Allah ne mai bayarwa kuma mai hanawa Rayuwa tana tafiya da daɗi ba daɗi inda sarki Abuja ke gudanar da mulkinsa cike da adalci kamar mahaifinsa. A ranar da Yarima Muhammad da Gimbiya Jamila suka cika shekara huɗu a ranar, kusan aka nemi Yarima Muhammad ko ƙasa aka rasa. Tashin hankali wanda ba a lokacin sai da ta ciwo wanda a sanadin wannan ciwon aka gane tana da wani cikin kuma na wata biyu. Sarki Abuja ba irin neman da bai sa an yi ba, har shi da kansa amma ba Yarima Muhammad ba labarinsa. Gimbiya Jamila tun da aka nemi Yarima Muhammad aka rasa ta kwanta ciwo. Dan duk faɗan da suke yi ba ƙaramin shaƙuwa da da ƙauna ba ne a tsakaninsu. Bayan rashin Yarima Muhammad da wata biyar wani tashin hankalin ya kuma samun wannan masarauta. Dan sarki Abu Turab sai da ya kwana ciwo. Sarauniya Ikilima da Gimbiya Jamila da cikin jikinta aka waye gari babu su. Duk sun mutu lokaci guda. Wanda an yi iya bincike ba abin da aka samu na danginku ba ko wani abin amma hakan amma kamar waɗanda suka yi mutuwan ƙarfi haka rayuwa ta yi ta tafiya a wannan masarauta inda suke abu rufe tsufa sosai lokacin don damuwa da ya sanya a ransa ya ƙara taimakawa wajen sanya mishi ciwo girma ganin rayuwarsa na ƙoƙarin ƙarewa ne ya kira mahaifinsa wanda yake wazirinsa a lokacin kuma ba kuma babban aminansa ya umarce shi da naɗa shi sarkin roƙon ƙwarya kamin iya lokacin dawowar yaron yaronsa ko jikokinsa don tabbas yana ji a jikinsa Muhammadu na raye mahaifina waziri duk da bai zuwa kan ba amma don cikawa aminin sa sanin yasa aka aka shirya taron naɗin sarauta sannan sarki Abu Turab ya murabus aka ɗaura da sarki wanda a lokacin ina da shekara biyu ne ya bani a lokacin kuma aka ɗaura min aure da matata Bashira to bayan shekara da na naɗin sarauta ta riƙon ƙwarya sai aka waye gari mahaifina da waziri ya ce ga garin kuna inda mai martaba ya nemi inda zai zauna a waziri a waziri na kamin shi ma lokacin mutuwan sa yi kwatsam wata rana sai ga Muhammadu tare da wani yaro wanda kana ganin sa ka san ba a jima da yayi sa ba cikin farin ciki sarki Attura bai sa saka gagarumin taro na murnar dawansa bayan an yi komai na taro ya watse na maida wa Muhammadu sa ni kuma na zauna a waziri na sai sarki tura ya tambaye su yaron da ya zo da shi fa amma amsa guda ɗaya ke shi ne ɗan sani aka tambayi matarsa mahaifiyar yaron ya ce bai santa ba wannan abu ya kulle mai martaba kai amma duk da haka ya farin cikin ganin har da jika yana da shi kuma namiji wanda Muhammad ya ce mana sunan yaron Kasim ashe akwai abin da ke faruwa wanda suke wutar bai san da shi ba tun ranar da sarki Muhammad ya dawo yari Muslim ya fara hauka inda maganganun da yake ya sanya masu tsoron shi zuwa suka sanar da sarki Trump nan yasa aka tawo da Salim ɗin. bayan an kawo sa ya zama abin tausayi ba hannu kafafuwa sun nade ka gansa kaman ba mutum ba sai surutu yake inda aka tambaye su maimaita abin da ya faɗa tun farko nan ya rima nan ya rima salim tirin sirri yake zano aika aikan da ya aikata wa masarautar ubashi kama daga kashe sarauniya surayya da kuma mutuwar sarki abu zarri wanda duk cikin aikin sa ne cikin da sarauniya ikilima ke samu suna cewa duk shine ke aikatawa sannan shine musu kisan karfi da gimbiya jamila da kuma cikin jikinta kuma shine yi sanadin bacewar muhammadu sannan Muhammadu duk inda ya je a lokacin da ya bata ba zai iya tuna komai na halin rayuwarsa ba sai sunansa in kuma Allah ya sa asirin ya karye to zai dawo kuma ba zai iya tuna komai na rayuwar da ya ba kuma yayi kuma asiri wa yarinya cikin matar waziri ne yanzu tana girma za ta fama da ciwon mutuwanta duk labarin nan da yari muslim ke faɗawa yana yi yana dariya don ya riga ya gama ficewa a hayyacinsa kallon sarki abu turafa ya ce ha ha ha kai ma za ka mutu sai ka mutu don sai na kashe ka na kashe kowa na inda ka raba ni da mahaifina da sarautansa sai ka ma na raba zuciyanka da sarauta ko na mutu masifa da bala'i zai dinga bin zuriyarka har sai sun kare ha ha ha cikin fusata da hasana sarki zuciyarsa ya cika fam da duk da kuwa tsufansa da ciwon da ke damunsa hakan bai hana shi sakin takobi ya ɗauke kan yarima salim nan take ba yana haki yana cewa ƙaryanka allah na ƙaryanka allah na nan mafi ƙarfin kairinka ka manyanta baka san ka manyanta ba nan take ya yi kalmar shahada shi ma ya faɗa wajen bari. Sarki Muhammad ya yi kuka sosai jin tabbas abin da zai iya tunawa bari ya san abin da ya shafi mahaifiyar yaransa. Kasim da kuma rashin mahaifinsa. Duka jama'a gari mun yi jimamin wannan rashi inda sarki Muhammad ya sanya tun lokacin kullum sai an yi saukan alƙur'ani sannan a yankan sadaka na neman kariya daga masifa da kai kaidin maƙiyi. Babansa da kuma fatan Allah sa ya tuna rayuwarsa da mahaifiyar yaransa ko kuma Allah haɗa shi fuskan kamin ya bar duniya. Na shiga tashin hankali sosai na jin abin da mutumin nan ya faɗa akan cikin jikin matata wanda mu ma bamu san da shi ba. Rayuwa na tafiya inda kwanaki ke shuɗewa, makonni su shuɗe shekaru ma su shuɗe. Kasim ya girma ya zama saurayi inda kullum tambayar sa mahaifiyarsa amma sai amma sai sarki Muhammad da da manyanta ya kuma sosai ya ce masa ta rasu. Matata ta haihu lafiya lau amsawa an sa wa yarinya Maryama. inda muke kiranta Mira. Ita ma ta girma lafiya lau, ba cutan komai kuma tun da Yarima Qasim ya ɗaura ido a kanta, ƙauna ya shiga tsakanin su Komai Miransa tun suna yara yana tun suna yara na ce ba na sa tun suna yara na ce na ba su ita. Mama matata bata ƙara haihuwa ba sakamakon wajen haihuwar Mira mahaifin mahaifanta ya lalace. Shekaru sun ja sosai na manyanta Amini na Sarki Muhammad ya manyanta. inda ya buƙaci tun da daren sa a auren Maryam da Kasim. Cikin ƙanƙanin lokaci kuwa aka haɗa gagarumin biki a kai. wanda bayan bikin da shekara guda ya sauka kan karagar mulkinsa ya baiwa Kasim. Wata rana yana cikin ciwon ajali wanda a kwanaki ƙalilan ya kama sa. Don yi wa Kasim nasiha mai haɗi da wasiya. Kuma ya umarce sa da duk lokacin da Allah ya sa matarsa ta haihu to in mace ce yana so a sa yarinyar suna Maryam. Kasim ya amsa yana masa sannu don bai kawo a ransa ciwon ajali ba ne. Dan sarki Muhammad ya umarce sa da ya tafi da ya da ya yi fama da al'umma. Na shigo inda yake kwance nan yake faɗa min yadda suka yi da sarki Qasim. Sai nake tambayansa dalilinsa suna Maryam tunda dai sunan ita ce tunda sunan ita Mira Maryam. Da yake faɗa min ya tuna sunaye da dama wanda yake sunan matarsa Maryam. yaran ma duka ya tuna sunayensu amma kuma ya kasa tuno komai bayan haka. Sannan kuma har sannan kuma kar na sanar da kasin. don bai so ya ɗaga hankalinsu tunda ko shi ma ya kasa tuno inda suke. Bayan kwanaki ya ce ga garin kuna mun yi jimami ba kaɗan ba wanda kuma a lokacin muke san muka san da jaririn cikin da ke jikin Mira. Sosai aka reni cikin da kulawa da ƙauna. Bayan wata tara Shifta Santalo yarinya mace mai matuƙar kyawun gaske wanda waɗanda suka san kyawun sarauniya Ikili ma sukan ce wannan yarinya ya ɗauko kuma ta ta kuma ta ninka ta a kyau. kyawun yarinyar nan ta kai ka ce ba mutum ba ce kamar 'yan aljanu ranar suna aka sa mata suna Maryam muna kiranta da Maiwish yarinya tun tana karama ake rufe mata fuska saboda bakin mutane sannan ba abin da ta sosai don mugaye Maryam na shekara biyu mahaifiyarta da samuwar wani juna biyun nan suka dinga nansa cikin soyayya inda ciki na wata biyar ya lalace wanda tun da lalace wannan ciki ya samo mera wasa-wasa har Maryam ta girma ta yi wayo ba irin maganin da ba a nema ba. Bokaye, malamai, 'yan tsibbu masu tsafi, mutane da yawa amma kowa ya kasa. Sai wani malami daga Saudi ne kaɗai ya faɗi maganin Dan ya kwantar wa mutane da hankali. Inda ya ce tabbas za ta warke amma mai ba ta maganin har yanzu bai shigo gidan sarki ba. Amma kuma yana kusa da su sannan saurayi ne ba wani malami ko boka ba. Wannan magana ya sanya kullum cikin addu'an zuwan bawan Allahn nan ake da kuma tsammani. Kwatsam Mira ta buƙaci mai martaba Sarki Qasim ya aurar mata da 'yarta. kamin rai ya sa Kauna da soyayyen da yake mata bai bar sa ya ya musa mata ba duk da kuwa Maryam bata cika ko shekara ashirin ba bayan sarki Kasim ya Maryam magana nan ce ta amince yaran sarakuna su zo amma kuma sai an yi gasa duk wanda ya ji nasarar cire abin fuskanta mai martaba bai kawo komai a ransa ba duk da kuwa ya san yarimar tasa ba karamar jaruma bace ga baiwa yaran sarakuna suka zo nan aka yi gasa amma ba wanda ya ci Ganin haka sai sarki Kasim zuciyarsa ta koma kai tsaye tashi yanke hukunci akan ranar aure da kuma gasa ba tare da ya shawarci kowa ba. Wannan hukuncin na ya tsawatar masa amma kuma na yi addu'an Allah ya sa haka ne alkhairi. Mira ta goyi bayan mijinta inda cikin ikon Allah yara biyu a cikin garin nan suka shiga kuma da yardan Allah wani yaro ya ci gasa ba tare da nuna damuwa ko wani abu ba sarki Kasim ya ƙara tabbatar da ranar aure amma kuma sai wani labari ya zo ta ta same ni na sharɗin ita Maryam kuma wai shi yaron ya amince duk da ya amsan kyautan mai martaba. To masu saurare za mu dakata nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin